الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي وامس كلم واتكون ننتشى من البركة تشان أفريكا تي في تري muna sake yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yake hada mu a cikin wa'annan darussa wa'anda suka shahi wasu hukumce-hukumce wanda wajibi ne ga kowane musulmi ya san su wa'anda suka zo karshen littafin ushrul akhir goma ushiri na goman karshe na qur'ani wanda maluma suka yi mana bayani tafsiri a kai da kuma wasu suka fara bayani akan wannan hukumce-hukumce ci gaba da wannan shiri shine muka fara bayani akan abubuwan da suka shafi tsalki wanda muka tsaya a cikin abubuwan da suka shafi irin kwanon da ya kamata a yi arwalla da shi saboda haka kamar yadda malam ya ce mana kullu ina in tahirin yubahu isti'maluhu illa aniyatu adh-dhahab wal fidda kowane irin kwano kowane irin buta kowane irin kwarya, wanda za a yi arwalla da shi ya halitta a yi arwalla da shi kowane irin kwano kowane irin buta in dai ba na zinariya ne ko na azurha to ya halitta a yi arwalla da shi su ya ce to idan da za a samu wani ya yi arwalla da na azurha ko na zinariya me hukumci arwallan shi mala ya ce arwallan shi yana nan sai dai yana da laifi a wurin Allah subhanahu ta'ala don saba ma umarnin da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi mana hani a cikin da arwalla da irin wa'annan nau'uka na kwanoni ko nau'uka na kofi wanda ya yi mana hani akan arwalla da su shine ma da yace mana kuma haka kuma an halitta mutum ya arwalla da wani buta ko kwano ko kwarya ko wani kofi na kafirai wanda suke amfani da shi matukar ba mu tabbata cewa wannan kofin yana dauke da najasa ba kenan shine malai ya ci gaba da yi mana bayani ya ce wa jildul maitati hata na dabba wanda ya zamanto ya mutu to ya ne ake ya zamanto shin wannan hatan na wannan dabba idan mun ɗauke shi za mu yi mu yi amfani da shi a cikin abubuwan da suka zamanto na ibada shine malai ya ce mana wa jildul maitati najisun ya yace wannan fata na dabban da ya zamanto ya mutu wannan dabba wannan fata ya zamanto najasa ne shine ma yace wal to ahadu wa'ayin to abinda ake nihi da dabban da ya mutu to ya ce ɗaya daga cikin nau'uka guda biyu ne ko ya zamanto wannan dabbar da ya mutu gairar makolin lahin mutlakan dama wannan dabbar da ya mutu ba a cin namanta ba a cin wannan dabba ko da ma ya mutu ko yana da rai ma ba a cin wannan nama to dan ya mutu bai bai halitta mu ɗauki wannan hatan na wannan dabba mu zo mu yi amfani da shi wurin ayyuka na ibada shi ne ce ko ya zamanto kuma ma'akulul lahmin lati lam yuzakka ko zamanto wannan dabba da ya mutu dama ana cin namanta idan yana dare to sai dai zamanto bayan ya mutu wannan dabba to wannan fatan nashi ya zamanto najasa shine ma yace wa maqulul lahm allati lam tuzakka idha dubiga jilduha jaza isti'maluha fil yabisati lal ma'iati yace dabban da ya zamanto ana cin shi asalin dabban ana cin namanta to bayan ya mutu yace ana tsalkaka wannan hata da jeme shi to bayan an jeme wannan hata mala ya halitta mu yi amfani da wannan hata duk cikin abubuwan suka zamanto busassun ayyuka ne bi ma'ana za a yi a shanya gari a sama ko ya zamanto a zama a shanya gero a sama wasu ayyuka dai da nau'ukan aikace-aikace da ake wa'anda wa'annan kayan da ake amfani da su ba ɗanyu ba ne amma idan ya zamanto ɗanyun kaya ne bai halitta mu amfani da wannan watan ba da ya zamanto na wannan dabba matacce wanda dama ya halitta a ci naman shi shine malai ce mana cikin abubuwan da yake kama da suka shafi salki malai ce al istinja'u shine kama ruwa abin da ake ni da kama ruwa shine malai ce izalatu ma kharaja min al qubli aw dubur shine gusar da abin da zai fito mu dan adam a gabansa ko bayansa to yin haka ana kiransa istinja'u saboda haka malam ce ya zama to wannan abun wa idza kana ni yusamma istinja saboda haka idan ya zamanto da ruwa ne ake wannan abun tsalkin ana kiran shi istinja idan ya zamanto kuma ba da ruwa ne ake yin shi ba ko da duwatsu ko wani abu wanda ya kama da haka maliki ana kiran shi al-istijmaru saboda haka wa'annan abubuwan duka yana nuna mana cewa wa'annan abubuwa ya kamata ko ana yin tsalki da su bi ma'ana ruwa ake amfani da shi a yi a fitar da wannan abin da ya shafi abin da ke fita mu dan adam gaba ko baya ko kuma a yi amfani da dutse ko makamancin haka wurin wannan abu ya zamanto kuma wannan dutse kuma ko abin da za yi amfani da shi wanda ya kama da haka mai tsalki ne kuma mai tsalkakawa domin za ka samu wani abu mai dutse ne ko wani abu ne daban wanda ba dutse ba amma zai zamanto ba zai tsalkawa domin zai ma ƙara bata wannan zai ƙara bata wannan ƙazamta a wurin shine ma yace mana wa yahrum ala man yaqdi hajatahu albaqa'u ala wad'ihi akthar eh, akthar min qadri hajatihi shine ma yace bai halitta ga wanda ya zamanto yana biyan bukatan shi ba ya zamna hiye da bukatuwar shi wurin biyan bukata kamar an fi so da ka gama biyan bukatan ka kenan ka tashi ba tare da ka zamna a wannan wuraren ba to wa'annan su ne a takaice abubuwan da ya mana bayani akan shi wanda suka zamanto abubuwa ne da suka eh, eh, shafi abubuwan da ake tsalki da shi da kuma wuraren da ake tsalki ko abubuwan da ake iya tsalkakawa to shine malai ce mana akwai wasu abubuwan da ake sha makuruhi ne ga wanda ya zamanto yana biyan bukatar shi shine malai ce yukrahu liman yaqdi hajatahu ad-dukhul fil khala'i bima fihi dhikrillah makuruhi ne ka shiga a bayi ko ka shiga a bayan gida kana ɗauke da wani abu wanda ya zamanto akwai ambaton Allah a kan shi ko akwai sunayen Allah a kan shi saboda haka bai kamata ba ya zamanto idan za ka shiga a cikin hammam shine laraba yake kira hammam kenan za ka shiga a cikin bayan gida ko za ka shiga a bayi ya zamanto kana ɗauke da wani abu wanda yake da sunan Allah a rubuce a kai saboda haka daga cikin abubuwan da ba a so kuma shine eh, alkalamu asna'ihi shine ba a so mutum lokacin da yana biyan bukatar shi a bayi ya zamanto yana magana yana daga murya yana hira wannan makaruhi ne ba a so mutum ya yi shi daga cikin abubuwan da aka ki kuma shine mutum ya zamanto ya shafi al'auransa da hannunsa na dama mutum ya shafi al'auransa da hannunsa dama wannan duk yana daga cikin abubuwan da ba a so idan mutum yana arwal eh, mutum yana tsalki ya to ya aikata shi abubuwa ne da ya zamanto makaruhi daga cikin abubuwan da ba a so shine zamanto mutum ya fuskanci alƙibla mutum ya fuskanci alƙibla a lokacin da yake biyan bukatan shi idan ba yana cikin gini ba ne kamar mutum ne ya je daji to ba a so inda zaka biya bukatan naka ya zamanto ka fuskanci alƙibla wurin biyan bukata ko ya zamanto ka ba alƙibla baya amma ana so ya zamanto ka yi hagun alƙibla ko ka yi daman alƙibla wannan makuruhi ne ya zamanto ka ba alƙibla fuska ko ya zamanto ka ba shi baya saboda aka malam ya ci gaba da bayani dangane da abubuwan da ake so idan mutum zai yi tsalki shine malam ya ce mana asiwaku an fi son mutum ya zamanto ya yi asuwaki mutum ya zamanto ya yi asuwaki lokacin da zai yi wannan tsalki a rawalla shine malam ya ce mana ya ce mana yusannu tasawwuku bi'ud layyinin ya an fi so mutum ya yi asuwaki da wani icce wanda ba mai kaushi ba sosai icce mai laushi wa ta'akkadu inda salati saboda haka a wuraren da an ka fi so mutum ya yawaita yin asuwaki a lokacin idan ya zo shine lokacin da za a yi sallah kafin kai sallah an fi so ka yi asuwaki da kuma wa inda qira'atul qur'an a lokacin da zaka karanta alqur'ani shi ma an fi so kafin ka karanta alqur'ani kai aswaki eh, wa wudu'in qabla almadmada haka kuma kafin kai arwalla an fi so kai kurkura baki a wannan lokacin kafin ka fara arwalla in ka bi ma'ana ka yi asuwaki kafin ka fara arwalla saboda haka mala ya ce wantibahin min naumin da lokacin da ya tashi da bacci lokacin da ka tashi da kwana an fi so da ka tashi ka ɗauki asuwaki ka kurkura bakinka da shi ko ka yi asuwakin bakinka da shi shine mala ke wa koli masjidin wa baitin an fi so ka yi asuwaki lokacin da za ka shiga a cikin masallaci khuzu zinatakum inda kulli salat saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya min umarni da mu yi kawa daga cikin kawa yana daga cikin kawa shine ka wanke wannan warin bakin da yake wannan warin bakin da kake da shi an fi son ka yi kai asuwakin shi ko ka yi buroshin in shi sannan ka ka je masallaci domin in ka tafi a masallaci ya zamanto kana warin baki to tana yiwa wanda a kusa gare ka za ka cutar da shi za cutar da shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dukkan wanda ya ci albasa wanda ya ci albasa ya zamanto ya kusanci masallaci ba don komai ba don saboda don kai ya cutar da masallata to idan ya zamanto albasa ne aka ci wanda ana cin shi to ina daga abin da ya zamanto mai wari ne kun san dai duk wanda ya ki iskan albasa kenan warin baki ba a ma magana a kai to saboda haka wa'annan wurare aka fito musulmi ya zamanto kafin ya ka shiga wannan wuraren ya yi asuwaki haka kuma idan zai shiga cikin gidan shi kafin ka shigo gida malam an fi so ka yi asuwaki a can waje sannan ka shigo gida ya zamanto baka da wani warin baki da abin da ya kama da haka saboda haka malam ya ci gaba da bayani yace kuma wata gayi ra'ihatu fam duk lokacin da iskan bakin naka ya canza ya koma yana wani ɗoyi yana wani wari-wari to an fi so kuma mustahabbi ne ka zo ka ɗauki wannan sunna ce ta manzon Allah sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka yi aswaki ka yi aswaki don kore wannan warin da ke gabakinka to wannan a takaice shi ne abubuwan da malam ya mana bayani a kai dangane da abubuwan suka shafi na tahara yanzu malam zai shiga cikin arwalla to idan ya zamanto malam ko malama ko da ma da wai a ce akwai malam ko malama wanda bai san yadda ake arwalla amma za mu ce idan akwai wani bawan allah da bai san yadda ake arwalla ko bai san rukunnan ginshin kai na arwalla gimshiki nawa ne na arwalla ko bai san sunnoni na arwalla to malam zai mana bayani a takaice shine malam yace mana arwalla yana da wasu gimshikai wa'anda wa'annan gimshikan ko a ce farillai farilla na arwalla farilla na harko na arwalla shine ghassulul wajhi wa minhu al madmadatu wal istinshaq shine zamanto ka wanke fuskanka daga cikin wannan abubuwa suka zamanto farilla ne shine mala ce wanda yana daga cikin wannan wanke huska shine akwai kuskura baki ko kurkura baki da kuma shakarwa duk wanda yana cikin wanke huska in inji malam kenan wanke huska da kurkura baki da kuma shakar ruwa wannan nau'i ne daga cikin farilla ne na farko daga cikin farillan arwalla saboda haka malai ce farilla na biyu shine mutum ya wanke hannayensa daga farawa daga farkon hannayensa zuwa ƙarshen idon hannun shi nan ga kenan daga farawa daga wanke yatsunka lokacin da zaka wanke hannunka har zuwa guwawin hannu to wannan shi ma farilla ne daga cikin farillan arwalla haka malam yana kirga mana farillan alwalla malam yace da shafan kai tare da kunne mutum ya shafi kanshi da kuma ya shafe kunnuwan shi wannan shi ma farilla ne daga cikin farillolin arwalla kenan bayan wanke huska da kuma wanke hannu da kuma shafan kai su ne farilla na uku kenan to farilla na hudu ma da yace mana shine wanke kafafuwa har zuwa idanun kafafuwa har zuwa annan kashi guda biyu wa'anda suke dama da hagun kafa har zuwa idanun kafafuwa to wa'annan su ne farillan na arwalla sai ma ya kara mana daga cikin farillan alwalla yace wat tartibu da jeranta wa'annan farillai wal muwalatu da gaggautawa kenan ya zama to wa'annan farillai ka jera su to shi ba farilla ne ka wanke huska sannan ka wanke hannu sannan ka shafa kai sannan ka wanke kafa kenan jeranta wannan farillai a jeran to wannan shi kan kan shi farilla ne ya kamata dole ne ka jeranta su a haka kenan bai halitta ya zama to zaka kana arwalla sai ka fara wanke kahuwanka sannan ka zo ka wanke huskanka sannan ka zo ka shafin kanka sannan ka zo ka wanke hannunka idan an ce malam sai ka ce ah ba farillan arwalla ne ba ai ga su duka na kawo su to wannan ka saba ma farillai daga cikin farilla daga cikin farillan arwalla shine jerantawa haka ma ce daga cikin farillan arwalla kuma an fi so mutum ya gaggauta arwalla ba yana nufin gaggauta arwalla ta yadda za ka yi arwalla ba tare da ka cika arwalla ba abin da ake ni da gaggauta arwalla ba za ka tsaya ka yi jinkiri bayan ka wanke wanga gaba ba za ka tsaya ka sha mutane da hira ko ka shagalta da wani abu sai can sai ka dawo kuma ka wanke ɗayan gaba to shine ma yake ce an fi son gaggautawa da ka wanke gaban gaba ka ƙare kuma arwallaci wanke shi yawon ku sannan ka dawo ga ɗayan gaba haka kuma ake so wa'annan su ne a takaice farallan arwalla wanda malam ya kilga mana yake akwai wajibobi wanda ake kira wajibi ne wanda yin su wajibi ne daga cikin wajibobin arwalla shine malam ya abu na farko shine ka ce bismillahi kafin ka fara arwalla to shi ma wannan malai ce mana wajibi ne daga cikin wajibobin arwalla abu na biyu shine malai ce mana shine wanke hannuwa tafin hannuwa shi ma wannan wajibi ne daga cikin wajibobin arwalla shine malai ce mana daga cikin wajibobin arwalla taqdimul madmadati alal istinshaqi qabla ghaslil wajhi ka gabatar da kurkusa baki ko ka gabatar da kurkura baki kafin ka shaƙa ruwa ba za ka sha sannan ka zo ka kurkura bakinka ba innama sai ka kurkura bakinka sannan ka sha karwa to yin haka ka yi wajibi daga cikin wajibobin arwalla daga cikin wajibobin arwalla shine ma yace al mubalagha fil madmadati wal istinshaq li ghairi sa'im ya zamanto ka yi mubalaga ka shi iyaka wurin yin jan ruwa da kuma wurin kurkura baki wurin shakar ruwa da wurin kurkura baki an fi so ka yi su da kyau amma ga wanda ya zamanto ba mai azumi ne amma idan ya zama to kana da azumi an fi so ka yi taka tsantsan domin ka a ta wurin shakar ruwan nan ruwan za su je cikin cikinka ko wurin kurkuren bakin nan ruwan za su je cikin cikinka to kenan in dai ba azumi kake ba an fi so ya zamanto ka kai matuƙa ka kai matuka wurin shakar ruwa a cikin hanci da kuma wurin kurkura baki a lokacin da kake da arwalla saboda haka malai yace kuma daga cikin wajibobin arwalla takhlilul lihyati takhlilul lihyati eh, al-kathifa ya zamanto ka ceccefe gashin gemunka idan yana da yawa idan Allah ya sa kana da irin wa'annan mutane masu geme da yawa to malai yace idan ka zo wanke fuska to an fi son wannan gashin geme ka ceccefe shi sune ne ya ce mana yace daga cikin abubuwan da ake yi kuma takhlilul asabi tsatsefe hannu ya zamanto kana ya yatsa hannayenka ba tare da in kana arwala zaka wanke hannu kawai tafin hannu ba tare da ka tsatsefe me ake da suna shine yatsun hannunka ba shine ya ce daga cikin wajibobin arwala kuma shine albadu bil mayamin wal a'dha min al a'dha shine zamanto ka hara da dukkan wata gaba ko wani gaba wanda wannan gaban ana ce a wanke dama sannan a wanke hagu to ka fara da dama kafin hagu shi ma wannan wajibi ne daga cikin wajibobin arwalla shi ne malai ce kuma al shaku bil yamini wal tharu bil shimali sheƙa da hannunka na dama da feta da hannunka na hagu yin haka kamar kayi wajibi ne daga cikin wajibobin arwalla kenan idan kana arwalla sai ka sheƙa ruwa da hannunka ka shakarwa da hannunka na dama sannan kuma ka fece ruwa da hannunka na hagu wannan wajibi ne daga cikin wajibobin arwalla shi ne malai ce mana waddalku ya zamanto kuma kana yawa to shi ma wannan wajibi ne domin da za a ce ka zuba ruwa kawai ba tare da ka cuccu ɗanya ba kenan zai zamanto kenan za ka gani ka bar luma'a bi ma'ana ka bar wani wurin da ruwa ba su isa ba to idan wanda ya arwalla ya bar wani luma'a ya san cewa arwallarsa ba ta cika ba saboda haka Allah ya datar da mu saboda haka yana daga cikin abubuwan da wajibi ne mutum ya zamanto yana yin su a lokacin da yake arwalla ne malam ce addu'a bima warada ba'dahu yin addu'a akan addu'an da aka samu wanda bayan wannan arwalla wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cikin wani hadisi cewa duk wanda yayi arwalla ya kyautata arwallansa yake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za duk wanda yayi arwalla ya ce za shaida ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne manzo Allah ya ce za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ya zaɓi daga cikin wanda yake so ya shiga bi sai ya zaɓi kohon da yake so ya shiga bayan yi mutum ya yi wannan addu'a bayan arwallah malai ci gaba bayani dangane da abubuwan da suka shafi arwallah malai mana bayani akan abubuwan da aka ƙi an yi hani da su a lokacin da mutum zai yi arwalla shine mala yace makruhatuhu bi ma'ana abubuwan da ya to makruhi ne ba a so lokacin da kake arwalla ka aikata su shi shine mala yace alwudu'u in baridin aw harin mala ne ka kai arwalla da ruwa masu bala'in sanyi wanda gawai ruwa nan kana iya samun ruwa madaidaita amma kai sai ka zo ka ce dan saboda ka taba jin wani hadisi an ce wa isbagul wudu indal makare da wanda suke a cika arwala a lokacin da mutum baya so ya kusanci ruwa masu sanyi kai sai ka ce kai da ruwan kankara za ka yi ka samu wannan lada to wannan ma ce makuruhi ne makuruhi ne ka zo bayan kana iya samun ruwa wanda suka zamanto ruwa masu daidai wa'anda ba masu ɗimi ba kun ba masu sanyi ba to sai ka zo ka ce kai za ka yi da ruwa masu sanyi dan neman wani falala malai ce wannan makuruhi ne haka ma ka zo ka ce za ka yi amfani da ruwa masu bala'in zahi don wai ka samu lada don ka azabtar da kanka wai ka samu lada tun da arwalla ne kake ibada za ka yi mala yake wannan makaruhi ne shi ne mala yake al'aziyadatu ala thalasa ga salatin lil udul wahid ƙari akan wanki guda uku akan gaba guda ɗaya duk gabar da aka ce kada wanke shi sau uku to ka ƙara na hudu ko na biyar ko na shidda mala ce wanga makuruhi ne bai tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malai ce yin haka ya zama to makuruhi ne daga cikin makuruhan sallah a takaice wannan malam shine ya za danga mana daga cikin abubuwan da aka ki idan mutum yana arwalla ya aikata su shine malam ce mana fadakarwa zai mana wani tunatarwa dangane da arwalla yace almadmadatu la budda fiha min tahrikil ma'i dakhil al fam idan an ke kurkura baki ba wai kawai shine ka sanya ruwa a cikin bakinka kuma ka zubar yake dole sai ka motsar da wannan ruwa a cikin bakinka sawa'un da hannunka ne ko da bakinka ya zama to ka kurkura bakinka da shi ba wai sanya ruwa a baki da zubarwa nan shi ma malam bahaushe ka ce kurkura baki ko kuskura baki yanzu wasu saboda haka zaka kurkura bakinka kenan kurkura bakin nan da za ka yi ya zamanto ka yi shi ka motsa wannan ruwan ko ka sa hannunka ba wai kawai ne ka sanya ruwa ba kawai ka zubar da su shi ne ce a kula saboda haka malai kuma wal istinshaku la budda fihi min idkhalil ma'i ila al-anfi bin nafas yace abin da ake nihin da shakar ruwa shine ba makwa shine dole sai ka ja wannan ruwan ya shiga cikin hancinka tare da lumfashinka kenan za ka yi lumfashi ne ka ja wannan ruwan sai kuma lokacin da za ka feto shi kuma ka feto shi da hannunka to saboda haka da za ka zo da ruwa kawai ka yi haka yadda wasu ke za ga ya ɗibira kawai ya shafa ga hancin shi ba tare da ya ja wannan ruwan kenan wannan bai yi shaƙe ba saboda haka shaƙe jan ruwa shine zaman to ka shaƙa ruwa wannan da hancinka sannan kuma ka feto su eh, da hannunka na hagu saboda haka malam ya ce duk wanda ya zamanto ya yi hakan ga ko ya saba ma hakan ba ya yi hakan ya saba ma hakan to ya san cewa haƙiƙa ne ya saba ma siffa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla da shi to shine malam zai mana bayani wani zai to kamar ya taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla to shine malam yace yanzu zai yi bayani a takaice yadda ake arwalla tunda dai mun san mafi yawancinmu daga ciki masu kallo da sauran 'yan uwa mun sai da ake arwalla amma don ƙara tunatar mana da shi yana da kyau mu tuna ma juna da wadda musulmai sun kasance wata wasau bil haqqi wata tawasau bil sabr sun kasance suna yi juna nasiha da abubuwa na gaskiya suna yi juna nasiha da kuma tsin tsoron Allah da ibadodinsu kuma suna yi juna nasiha da haƙuri saboda fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul kamar Allah subhanahu wataala da yake kai tunatarwa saboda tunatarwa yana amfanar da mu'minai saboda haka malam yace abu na harko malam idan zaka yi arwalla ko malama an yanwi bi qalbihi ka yi niyya da zuciyanka kenan bai halitta ba idan za ka yi arwalla ka zo ka ce to gani na zamna wanga niyya ce zan yi dan zan yi arwallan sallar zuhur wannan ba inganta ba sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma niyya zaka kudurce shi a zuciyanka ne sannan kai kira sunan Allah ka ce bismillah sai ka wanke wa'annan hannaye tafin hannunka guda biyu ka wanke shi so uku sannan malai ce sai ka kurkura bakinka so uku ka shaƙa ruwa ka zamanto kuma so uku ka hace ruwa shi ma so uku sannan ma ce ka wanke fuskan ka shi ma so uku to kuma abin da ake kiran fuska ta wajen faɗin shi shine daga kunnanka zuwa kunnanka to wannan shine ake kiran fuska kenan da zaka zo arwala kawai ka dan wanke nan ga ba tare da ruwa sun zo nan ga zamu ce ka bar lum'a baka cika wannan farilla daga cikin farilla na arwala ba shine wanke fuska baka wanke dukkanin huskanka ba huska shine daga harkun kunne nan ga kunne da zuwa nan wanga karshen kunne ko shi ma harkon shi tsawon shi kuma daga inda gashi yake farawa a al'adance har zuwa karshen gemun mutum saboda daga inda gashi yake fara har zuwa ƙarshen gebe mutum saboda haka bayan mutum ya wanke fuskan shi sannan kuma sai ya sa hannayensu guda biyu ya zamanto ya wanke hannayensa guda biyu kenan bayan ya wanke fuska sai ya wanke hannayen shi ya wanke wannan hannunsa na farko daga yatsu zuwa gwiwawun hannu sau uku shi ma wannan haka to bayan ya kara wannan sai ya shafa kanshi kuma ya dawo da wannan hannun nashi bayan ya kare wannan da ya dawo da hannun shi sai ya sanya wannan yatsunsa cikin kunne da kuma babban yatsa yana waje ya shafa kunnen shi da shi sannan bayan mutum ya kare wannan shine ya zamanto ya wanke kafarsa ta dama sannan kuma ya wanke kafarsa ta hagu to da yin haka za a ce malam kayi arwalla ko tomkacin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana umarni da shi shi ne malai ce mana idan ya zamanto wannan da ke arwalla ne idan ya zamanto yana da geme wanda gemin ba mai yawa ba ne to ne malai ya ce mana idan kanat khafifa wajabat ta jildi tahtaha idan ya zamanto wannan geme ba mai yawa ba ne to wannan hatan da ke karkashin geme ya zamanto ka tabbata cewa ka wanke wannan hata amma dan shi can baya malai ya ce mana idan ya zamanto wannan geme baya da yawa to za ka wanke shi ne kawai ka cancefe shi ba dole sai ka wanke sai ya kai can kasan hatan ba to shi ma ce amma idan baya da yawa dole ka wanke wannan hatan da ke karkashin wannan geme ne ma nace idza kanat kasifa ghusilat zahiruha idan ya zama to wannan geme mai yawa ne kawai zahirin wannan geme kawai za ka wanke ba tare da ka wanke can ciki ba to wannan a takaice ne abubuwan da malami mana bayani dangane da abubuwan da suka shafi arwalla tunda ana nuna mana lokaci ya idan Allah ya so da zamu zo mu ci gaba da bayani abubuwan da suka shafi ɗahara tsarki lokacin da za a yi sallah ko kafin sallah wanda muna roƙo Allah subhanahu wa ya datar da mu kuma ya sanya abubuwan da muka fada daidai ya ba mu ladan shi kurakuran da muka Allah ya gafarta mana da mu duku baki daya a mu za mu dakata wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من